انك الامين واصلي واسلم على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اليوم قال شهر ربيع الاول شكرا تدعو لها لديه da juga dia bicara tentang Muhammad sebagai sebagai dari wakil tuan dunia. Beli dia si Ashraf dan Jakos dalam cerita cerita tentang Uyu dan Ashraf dalam media dia. Lalu orang dari semua muka sabi orang Muslim na sabo dia ni ada ilmu

amfanin halatto da niyya shi aiki shi yana nuna kamar kana da concern a kan abin da kake yi idan mutum bai halatto da niyya ba ko Allah ba baya ba shi lada a kan aiki misali mutum yana da jami'a a hannunsa amma yana cikin majalisa suna hira da mutane ana hira da shi yana da aiwata yana Thank <laughs> you. dan Allah ya baka lafiya masu arziki amma ka ce ya sa to yi ne ne ya yi kawai a ba a ba wajen Allah ne ya yi kawai mun fahimce ne ma da sai ka ce wa za mu karanta a magabar na ikhlasi da ikrarin niyya hadisin wani ce wani abi abdurrahman abdullahi ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم حتى المبيت إلى فدخلوه سفرة من عليهم فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه السفرة إلا أن تدعوا الله بسالي قال رجل منهم كان لي شيخان كبيران وكنت لا أخبر قبلهما أهل المنامات فدعا لي طلب الشجر يوما ولم أروح عليهما حتى ناما فحلبت لهما فوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أخبث قبلهما أحدث لهما الأول ولبثت والقلم على يدي أن تدرس قبلهما حتى النفسية يتفطرون اعتقادا واستيقظنا فشرب فاستيقظ فشرب أبوهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وفضلك ونحن فيه من هذه السفر فالفرج فالفرج شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الله خير muke da musulunci a garin maka wannan maka da kake zuwa dan ya shekara uku yana da daga wani wuri a koyi bai ce ya tuki da yawan wannan me yasa saboda ba su da kai idan wannan yana nuna mana wani yana nuna mana shi musulunci a cikin yau ne yana da tsari idan da halin abu a yi idan ƙarfi ne kai ba a hawa yanzu misali musulmi a najeriya akwai abubuwa da ake gudanarwa ne na wanda ya saba wa tsarin allah muna ci muna gani dole mu haƙura mu huwanna a saboda ne ba mu da ƙarfin da za mu yi yara ba mu da al'ummar da za ta da a ce a shi zai yi wake zai ta kashe mutane ko ya kashe kansa dole shi sai an aika da shari'a ya ziyarci to kaga wannan ba annabi ne manzo ne Allah ya koshi ya haƙura sirri ne waɗannan shekarun baya iya yin abin da yake so ya shi ko yana da mala'ika da dole da rika ne da isra'il a tare shi ni da kai ba to kaga ashe wannan yana nuna mana a berbuat pada diri ini pada diri ini banyak untuk sendiri dia tidak berhubungan sahabat lah dia hanya kenapa dia berada di dalam mulia dalam perikatan Allah apa yang dia berbuat Allah apa yang dia berbuat Allah apa yang dia berbuat Allah apa yang dia berbuat Allah apa yang dia berbuat Allah apa yang dia berbuat Allah Nasi buat pribadi Nasi buat apa yang bersih sama kami Nasi buat pribadi Nasi buat pribadi saja Nasi buat pribadi semua a cikin mu akwai masu cin riba a cikin mu akwai masu wanda iyalin su ma iya kula da a cikin mu wa iyayen su a cikin mu akwai iya kulawa da tarbiyya da muna da aiki a kan yadda waɗannan abubuwan ma tukunan mun yabo mutum dubu barkatin za su hannu a masallaci da mun karatu duk sun yi sallar isha'i sun yi sallar magariba sun yi sallar kaza amma in Allah ya so ya yarda sai ka ga an sa shi a garin wani to ya sa ta dan wani haka akwai sauran kai imani bai gama zama ba tunda har yanzu a cikin kuma akwai wanda yake wato mai karamar zuciyar da yana iya ɗaukar kayan wannan nauyi ne to da wanda ne za ka iya ɗaukar sa ka tafi da shi ne da yawan Allah shi kansa da jiya da karshe ba kuma cewa ne ba za a samu nasarar musulunci ko sai kowa ya zama mutum gidi ba a yi ba ina ba ne kuma su da shi a yi yana da fito ana ganewa ana fahimta ana aiki ana kula da ibada ana kusantar Allah ana kiyaye haram ana kiyaye dokokin shari'a Allah to sai ga Allah ba mu da ya da kansa nasarar gudanar da abubuwa ba ta cikin yan an je wani taro wani ɗan wake ba da labari na limamai ku ji wannan limamai duk limamai aka gaito aka da wadata masha Allah ya zo da kalma yana wa'azi yana faɗaɗarwa Allah Allah Allah sai ya ce yaya aka yi aka yi abu da za a yi sallallahu alaihi wasu nan da tura wani ya yi sosai sun yi nan da wani malam bayan ake wani Ya tetap ya, nampak tak? Tapi ini yang si Louis Hamilton. in dai zai kawo gaskiya ce ba nuna shi ya kori rayuwarsa kisa ake so saurayi matashi ya ribaci rayuwarsa tun lokacin da bari ya hau kawa wannan lokacin da kake da rawa ma shi lokacin da za karatu in ka bari kuma ya kama ka da kuma ya kama ka wallahi da za ka yi yanzu da gani a rayuwar da ake shi ne ya ake da zama a ce Allah ya zama da mata ko a bayan

sai da yi to hadisi dubu ɗaya da ɗaya shi da sittin da shi har da kama da gabakin annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗaya shi da sittin da shi shi ɗaya bukari da musulun sun rawaito hadisai hamsin da biyar a cikin ikon da ah, ya rasu a ta'if muhammad ibn hanafiya shi masa sallah kuma lokacin da masa sallah ya tashi ya ce mata bariyun ko ba da yi goma malami ne tarbiyyantar da al'ummar annabi a kudu yau a wata riwaya a kunne shi aka ce kifinan yau ilmin kasi ya aka kunne ibn abbas an yawa a kawai mutum ne makaranci na gaske shi ne yau cewa a ce ga maza Allah sallallahu wa sallam a hadisi a kullum da kun san shi hadisi ne gursi Allah ya tabbata wa ta'ala da Allah ya ce wa Allah a ranar da tabbata wa ta'ala kada ita ba ta tabbata salatu sayyi'at Allah ya rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka ma'ana a duniya akwai waɗanda za su aikata aiki mai kyau Allah ya ba su lada

verdade. sai ka kai mahaifiyar ka iya maka da berjaya fice da mace-mace ko mara kawai Allah ya ɗauki ranka kafin lokaci kana da lafiya da wani ka yi rasulan na yau da kai za a shi Allah ka yana yaya kai sai aka bugu maka da wani abokin da bayan daɗi a cikin gari za bari da shi ta bata sai muka samu dawa ko su sai zai Allah zai rubuta maka yaya cikakken lada kaɗi ba da lada guda ba zan iya cewa ga fisi ɗin adadin guda kenan in mutum yi niyyar zai yi duk abin da ta zo za ka yi shi ba ka samu yi ba ciwo ne rashin lafiya ne matsala ne to Allah zai rubuta maka lada guda ka yi niyyar za ka yawon ne

ya yi yanki na da kuma yi ya yi yanki sadaka kuma yi to wannan kuma ta tana wa ku ila ashra hasanati ila sabmi tudriku ila Allah zai rubuta masa a wajen sa a wajen Allah din ba za a rubuta masa kamar ya aikata abu guda kowane irin wannan dole ma sunan Allah in mun yi abu daya na ne to Allah sai ya ce mana kunin kasu kowa to a wajen Allah ba goma ka baya ba dari ka baya ka yi sallah ka a to a wajen Allah ba goma wani za a ninka maka sau kowa? duk abin da kai kwaya daya in dai ka aikata ba wai ka yi yin ba ba a ka yi ya kuma ka aikata to Allah a wajensa ninka bai alhasanatu bi ashri amsal amma a wajen Allah a wajen Allah a wajen duniya shi sa aka ce man saba ramadan sun ma hajjaba a husitar bi wani wanda ya yi azumin wata wata sannan ya zo yi sita shawwal sita shawwal azumi guda shida a watan shawwal jawo da ya zai da zuwa duniya da ya kashe ya da samu lalata sha'awa to wannan albishir ne da duk wanda Allah ya wasu arziki suka aikata aiki mai kyau to Allah shi ma ja'a bil hasanati wa lahu ashru amsalha shi ya sura qara duk wanda ya zo da aiki mai kyau baya ya ana yana da aiki da sabo kaga yi shi ba wannan ba ila sabbi a cikin jibai har yi zuwa ninki ninki ɗari ila abin tafiya kai har zuwa ninki da yawa larabawa mana suna amfani da bakwai ko saba'in suna nufin ko da ma ne yanzu ni da kai a bauta in za mu yi lissafi kure ma ne yi lissafi cewa muke dubun ya amma duk shi da san yake ba shi da yi yi ba miliyon miliyon miliyon triliyon wani ne yau yanzu idan ka ce wa mutum ko a wasan ka ce ta yi wani sau nawa sau miliyan ko kuma ce sau dubun ta wannan dubun dubata ta ta kai ko da annabi ya ce ila sabu mina ta zuri fi ila hawa ta kajiya ana da dunki dan balarabe ne za a kure mai dini ana kure masa da bakwai shi yasa Allah ya ce a cikin Qur'ani da kamar da kai ta sabbin lahu saba'ina marratan balarabe ne Allah da za ka ji musu gafara sau saba'in ba saba'in da ake yi ba sau sau ba ake yi Allah sa kun gani in dai jirgin balada ne in dai jirgin larabci ya wada ke yi ne ma'ana abu da ake yi duk wanda ma ya aiki a wani aiki wala ba ta fi su mana wala ta shi a cikin sawa ko ya yi a cikin sawa duk wanda ya aika da wani aiki Allah zai rubuta mai wata cikin farko goma sannan kai a talinkawa a ninka a nan kai ila a mafi kafira har zuwa ninka za a rage ba wani su ce wata za a yi wato an yi wato kan da abin da a kan yi kan to wani kyakkyawa ke to wani guda a cikin allawa wani hamman su yi a cikin falar ya bata wani kuma su yi nufin mummunan sai ya masa ko kuma yi ya yi ya masallaci sai ya wa da kai ya yi zai karya sai ka Allah ta sai Allah ya rubuta masa wannan mummunan lai wanda ya yi zai yi shi ya yi sai Allah ce ko kuma ba ka yi idan Allah ya nuna maka ana son يجب هناك تبتدي هناك ولا مشورة إنما تركها من جراء أي إنما تركها من أجل الله يشهد ملائكة وأولا تنبيه هي أي تتولى المرأة مباشرة وإنما بنفع بها كتبها الله إنه سيئة الواحدة إذا قلت هي أي تفهمون أي كما يعلم شيكا يا شانية kuma ya aikata to sai Allah ya ce ku rubuta masa alhaki daya alhaki daya ba ni ba amma can da ke aikin kore ya aikata sai Allah ya ce ku rubuta masa ne lada lada lada amma nan kuma ya aikata din amma da ce daya saboda ba a taɓa shi wuta Allah ba ya sa shi wuta wani shi ne faɗa kira ila misla wannan hadisin yana nuna mana wato a rahman Allah da tausayin Allah da jin kai Allah wa yarhamu bi rahmatillah an tawallahu sayyi'atan wahida hadisi bukhari himma da ainihin wata kudai wajen aiki aiki a da kai kana rubutawa ko a yi a kai da insha Allah da wannan da Allah ya ce wuta shi ne wanda aka zo aka auna inda sai da su ya ya zama

dubu dubu bina aikin da daya a rininta amma da ikon allah akwai bawa da saboda tsawon sabon allah da shi ke ma da duba da sha'awa zai je gaban allah ya kan auna aikinsa za a karar da aikinsa a dar zunubi sai ya yi yau kuma abin tausayi shi ne wannan wajen allah zunubi daya daya kuma da kuma ka kula da wannan guda ɗaya in ya haura kan ladan ka ta wuta za ka kullum sai dai Allah ya dama shi ya yi ba in ya ga dama in ba ka dai ba in ka zo aka buga sikelin da aka ɗaura aikin da aka karanta sikelin da na zunubi ya rinjayi sikelin da na lada miliyan ɗaya sai an kone ta ta dalilin kayan wannan guda ɗaya alaba shi daga baya a dawo da kankana da duk musulmi ne sallah in dai ba ku shi ya mutu kuka mutu ba insha Allah sai ya shiga da ka ji wata rama ba ba ka gane ne yi ba duk musulmi duk wanda ya mutu musulmi ko wanda ya ko mun kai ko mun dade wasu ya zo a riwaya akwai wutar da aka samu musulmi masu sako wata rana za a zo mala'iku za su yi iska tana kada ko ko gano gano a duba sai a kuma kowa mala'iku za su ce ya kama kowa shi musulmi masu sako aka kuma ne su iya adadin shekarun da za a wanda ta gan shi ya goma a cikin mutu kafiri ko an arni shi ka wannan mafita to wanda shi ne ake cewa usa masu sabon Allah ko ba da ko ba ma za su shiga aljanna shi ne zuwa cikin hadisi in ya ɗaya su daga cikin mutu bayan sun shiga wata sun yi wata kowa za shi ne iya laifinsa wani zai shekara kaza wani zai shekara kaza wani zai shekara kaza yadda Allah ya wani kasa to ya kan ɗebo musu daga cikin kuta to sai Allah ce in kai sa to idan suka shiga gidan aljanna to abokin su kuma duk dan wuta dama Allah ya sa rayuwar su rubuta masa jahannamiyu jahannamiyu a nan goshin da ba ta ce za a rubuta jahannamiyu abin da ake yi dan wutar jahannama ko da kasu wuta ta Allah sha biyar a nan to ya kone a wuta ya kare mu ya da shi a nan zai shiga da wannan saboda an yi gawayi an dawo an yi gawayi mafi da junudu baddalna junudan a Qur'ani ya ce dan wata duk lokacin da suka shiga wuta haka sai mu ƙare ta mu canza masa sabuwar mata ya duba azabar da sun dan daga azabar to idan an cire su daga azabar guda haka ne su wanda za su yi da zakara ta hannama da kuma kuti sai su yi abu ne ka ce an daga wada yawa ya wani ka ce an daga babaci ya wani ka ce an daga daga kuma da wani wuce ko an daga ba iri ne ya haka daga da wani wuce ko an daga da jahannami sai Allah ce a ɗauke su akwai su wani ma'ul haya wani ruwa ne da ake ce shi ma'ul haya ruwan rayuwa in aka tsundu masu kenan kaya a ci sai su fita idan suka shiga da nan ma sai dai ga suna buga gaba da su wani ya manta ya taɓa shekaru a cikin wuta ta jahannama in aka tsani shi daga jahannama rana ɗaya sa'a ɗaya aka tsanuwa shi a cikin aljanna sai aka tambaye shi kai ka taɓa shan wahala ba rayuwar abinci ne ba taɓa wata wahala ya wuce shekaru a wuta saboda daɗin aljanna dandanon aljanna alherin aljanna jin daɗin aljanna ko ita ne mutaniya in ka shiga azabar da ka sha ka shiga gaba ɗaya Allah mata da kai wani kuma wanda kuma shiga aljanna da sai ɗaya ko na yanci ɗaya in aka ɗauke shi a hadisi ne wannan ke yawo da ce ba in aka ɗauke shi aka sa shi tahu kan berpuni kesana nanti dia nanti us kejadian ini ada masyarakat yang melakukan kita tidak mungkin mencoba dari orang yang coba bukan berbadai kemudian nama yang mantan yang tinggi apa tidak jangan mana bicara apa ya wani sahabi an tona kabari an sa shi haka da dai yana cancanta itace a kasa yana kuka yana zubar da hawaye yana da misli hada da fa'a saboda wannan rana itanani saboda wannan rana ta buɗe mutum a zamani yi limin da hada fa'i in annan zai zubar da hawaye saboda bala'i ne ya dan adam ke surun da shi ake wannan ranar da gabari ya kamata ni da ni idan na da wannan wani kuma da komai mu kama zalunci mu kama tsada mu kama cin haram mu kama mu kama mu kama mu kama ya hanyar tsira ya hanyar aljanna ya hanyar rahama ana kiran da ta zo ka hadisi na ƙarshe hadisi na bi abdurrahman abdullahi ibn abbas wacce ibn abbas ko kun ji waye abdullahi ibn abbas to sai kuma wannan kuma abdullahi ibn umar shi ma wannan abdullahi dan kuma an haife shi kafin annabi da jira shi zuwa maka shekara ɗaya ina so ku rika yin tarihi saboda ilimi shi ibn abbas wancan yayan wani

sanadi wahid kuma wani abu ma wani mara shi wannan abdullahi ya kwa ya musulunta ne kamar yadda wasu suke wadanda cewa akwai da kuma yawa yana yaro karami ana tun kafin ya girma ya musulunta kuma a maka ya musulunta ba sai da ake mutum ya yi kira tare da babarsa ko wani kawai

shekara ta ɗaya ko shekara ta biyu a bisa sabanin ma to shi kansa ya kan umar na haifi shi shekara nawa ɗaya na da wannan wasu maganganu ne akwai wasu da waɗannan ba akwai sabanin ma da ya kai shekaru na sabanin da za mu mace da shi ba an ce yi da ya aka da yi sallallahu annabi ce ka yi karanta da za ka samu yawa za ka samu da ya samu yawa zuwa da yawa a lokacin da yi yi walau an ce a lokacin da ya shekara sha biyar a watan ba annabi ya ba shi dama bismillah amma kuma wata ta yi duk wani yanki da aka yi ta wani ba tun da ya fara zuwa ya ta in dai akan ya je to kawai ka rubuta da ibn wadaj ko saraya ko sariya ko wani abin wanda da tura wani abin wadaj a wata rana wanda Allah ya gaya wa ɗan uwarsa ɗan uwar Abdullahi ya umar ita ce Hafsa ita ce Hafsa ne ta umar Hafsa ne ta umar ta kuma Hafsa mata a nan ce ko to ya take ga Abdullahi

kuma shi ya mata ta kara sanar da duk da ya ji wannan hanyar wuce ne ya ja wannan ya abin da muke so ku gani a shi ne yanzu wannan ta da ke a kan ya gaya cewa shi shi mutum wa arziki mutum ne to yanzu wannan yana bukatar sai an ja wata aya ko hadisi ko wani bayani a kan malalasa kenan ganci abdullahi dan uwan mutum kirki ya annabi ce inna akha rajulun salih dan uwanki wato rajulun salih mutumin kirki ya sa ku yau sannan ina ma da yana sallar dare sallar dare ashe yana ƙara mutum matsayi a wajen Allah ashe kiyamun laifin rabo ne sai wani da wani ke iya ka ji fa

wani ya ce sai da aka nuna mu wata jihar da ba da ya ce na ɗan kamar rijiya bakin da a fafake ko gini ba da an ce iya firminka na san da bauta baya to ya ce ita da kanta ta ke cin kanta da kanta ya ce kana da layi na ta'addu'a kana da layi na ta'addu'a sai da aka

duk wanda baya so in ya mutu a alkiyama ya ta wuta ya yi kokari ya yi da rinka kiyamu dai wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda shi ne kai bacci kai bacci ka huta can ka dare daure ciki hakura ka miƙe ka yi alwala mutane suna bacci ka ta sallah

bambanci kwarai da gaske abdullahi dan uwa yana cikin fukawa da sahaba sahabbai wanda suka san addini su sai masu ilimi sannan yana cikin masu ba da fatawa abin da Allah ya aure da in an tambaye ka ta cikin sahabbai waye ke bin da ya sai ya kokari ya ko ko da ba ya da sai ya yi baban shi wajen yana yaro annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taba yin wata tambaya yace wace bishiya ce guda ɗaya sau ɗaya take haihuwa a shekara kuma ganyen ta baya faduwa ƙasa ya ce kamar musulmi take kamar ita kuka misali sabbin ta ce ta ce duk su ne da oh, ba ta ba ce ba ba ce ba ba ce ba sai da su kasa ba da asa sai wata ala ce ita ce itacen dabino shi guda ɗaya ne saurayi yayi

ya masa masallacin kan ya ce an yi yanzu da tsaba da asana ya kuma da duniya da ke shi da wa da tsaba da asana to ga wani yana da mana muhimmancin mu da ɗaukar ya kai su wajen alheri in ba ka je da kanka masallaci ba ya je ya tafi yawon rana in ba ka kai shi wurin karatu ba ya je ya kai makota su koya masa a shaɗi in ba ka ce ya ka je wurin karatu ba ko ta je wurin yi ba ya je ta shiga wurin yana shaɗi yana ba da lokaci ku ɗauki yayan ku tafi da su gurin alheri don ku koyi sabai jama'a muna yin karatu ne don mu yi tanki da shi ya ana ɗaukar shi ana tafiya a ƙarshe abubuwan nasa suna da yawa ba zan iya faɗa duka saboda ana ta nuna ya yi wato cikin abin mamaki sa wannan shi ne wani ana ba da labarin cewa lokacin da aka samu fitina na cikin mace da aka samu tsakanin sahabbai da sahabbai bai shiga ko ɗaya ba bai ita da yana cikin sabon da su ga yaƙi ba yi da musulmi da musulmi ba bai yaƙi tare da aliyu ba bai goyi bayan aliyu bai goyi bayan muhammadu ba abin da take bai shigar da daren aliyu ba bai shigar da daren muhammadu ba bai kara mutum ne mai sa ta na haji kwarai kwarai da gaske yana aiki haji a kai a kai a kai kuma a cikin sahabbai ana tambayar wa kowa sa da yake haji to ibnu kwarai a cikin su an hajji a riwaya aka ce ya yi aikin hajji wajen sau sittin hajji sittin ne ita ta kuma kuma rasa dubu so dubu yana umara ni ba ma ke da ni sai ce aka zauna ba aka nisa ba iri dubai ba da hajji da kuma wani lokacin da ya samu dama hajji umara hajji ainihin wato kalalarsa ya ba da fatawa yana cin sabai wasu fatawa sai ne shekara sittin a kujera yana ba da fatawa a tarbe shi ma da shekara sittin mufti ne ya ce kuwa doki doki da ya hau yadda ya hau an alisa ya hau doki ya hau dogo wani ne shi ya yi an wajen hadisansa daga manzan Allah sun sa hadisi dubu ɗaya da ɗari shida da talatin shi shi kare haka kwanar sayarwa lokaci babu ya rasu a makka ya rasu a nan a makka ibn abbas ya rasu a nan shi ya shekara ta saba'in da ya rasu shekara ta hamsin da ya tara ko da uku yanzu kaga na sannan ah. aka ce cikin halin sa har yanzu ya rasu yana shekara tamanin shi Allah ya bashi jinkiri shekara tamanin shi ya yi me yasa ba ku mutuwa sa shi ne rada ya abin da ya faru shi ne na haɗa da hajjaji da yusuf wata ɗan kan mutane da hajjaji da yusuf a ƙasar wani sarki ne a tsarin sarki a tsarin ne a tsarin ne tarihi ba ta samu zubar da jinin musulmi akwai wanda suna zuwa su a boye wasu sai su yi shi koma gida su canja amma in ya ji labarin ba ta zuwa karin sallah shi ba ta shi hankali malam an ce ya zubar da jini wata rana wata shekara a cikin kwalta da jini duk inda ta bi jini ne kawai za ka yana ta gudana mana a kwallon kwallo a fata fata jinin mutane labarin yana da kawo shi ne labarin ba amma na muku wani shekara ne na yi wato irin wahalar da ibn umar da wannan mutumin ya daga kaga imani imani ne ma mataki mataki ne kai kai kai ba kai shaka rayuwar da wani lokaci ba ga farko ta kwanta ka san wani kuma mace wannan hajjaji ne yusuf duk mutum musulmi yau da ya buɗe wani hajjar karanta da yusuf ne hajjaji yana da lada duk wani dubo da alƙur'ani dubo ya ta'un shinun wane ne wane ne da digon ca da digon shi da digon ba da digon ya duk da ta da yake a lokacin da aka aka saukar da Qur'ani da aka rubuta Qur'ani wala kana kawai ake kana kawai ya ga fasayi da kuma kawai aka za a rubuta shi ba wani babba ba da shi ba da kaza ba da kaza kullum ba da waye aka bai a yi, waye idan yin Qur'ani a da wasan a dajjal a duniya wannan sarki mai wani abu shi ne fara sanya wa wannan qur'ani alwashi yace malamin qur'ani ta a yi ba tsari yace a sa wasu kuɗi da tsoka sai da ke banza banza ne ana biyan malami yana